بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. رقم ودعوة على الدرس من منهاج المسلم. كنا نحتاج أن نتذكر معاملات وكما عملوا wanda shek abubakar jabir aljazairi ya wallafa a wannan rana ta litinin ɗaya ga wata ne ko biyu ga ɗaya ne ko ɗaya ga watan jima'a kula shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da wanda ya daidai da shida ga watan disamba na shikara ta dubu a wannan darasi wanda shi ne darasi na arba'in da shida na da arba'in da shida ya shigo in yi arba'in da biyar satin da ya wuce ko da bakwai ne wannan na wannan arba'in da bakwai yawon arba'in da bakwai eh, saboda yana tuna malam kabiru bayanan muka fara da satin da ya wuce sun yi cikin to da aka wannan shi ne darasi na arba'in da bakwai a jerin darasin da muke gabatarwa sati da ya gabata mun kawo bayani game da yadda mutum zai zauna da kafin ko wanda ya saba wa Allah subhanahu wa ta'ala da kuma yake ya kamata ya mu'amalanci wanda ya saba musulmi ba. أنا ومتكاني أنا تفضل نعم نتفضل نتفضل بسم الله الرحمن الرحيم يقول المصنف رحمه الله خامس تاسعا تشميته إذا عدت وحمد الله تعالى بأن يقول له يهديكم الله ويصلح بالكم إذ كان الرسول عليه الصلاة والسلام يتعاطف عنده يهود اليهود رجاء أن يقول لهم يرحمكم يرحمكم الله فكان يقول لهم يهديكم الله ويصلح بالكم فشلت إذا أطلق إذا أتكاوى ya gaishe shi mana in kafiri a tishawa ya gaishe shi waɗannan abubuwan da mana yake kawowa abubuwa ne da za su nuna maka irin yadda addinin musulunci yake da kuma irin yadda addinin musulunci ya kula da haƙƙin kuma har wanda ya zamanto ke musulunta ba addinin musulunci bai wulaƙantar da shi ba bai kuma tuzartar da shi ba addinin musulunci ya kula da shi ya kuma ba shi lura ta musamman shi ne walar tashmito ya za ka wahani da Allah ta'ala ya gode wa Allah da shi ma ke hari kuma su musulun baya ce saboda anan sallallahu ya yahud suka yi atishawa a kusa da shi don ya ce musu ya amakumullah kuma ya kasance yana ce musu ɗin ah, ya kasance yana ce musu yanzu kuma ba su ne na dai ai da malayin nuna a nan shi ne shi mutumin da yake arme in yi ake shawa ba ya kuma kwallo ba ta ciki sai dai kawai ka ce mai yadi kuma ba wa ba ne shi ne bayanin da malayin ya yi a nan Allah ne mafi sani da yanzu su wuri sai da ya dogara da shi Na goma. لا يبدأه بالسلام وإن سلم عليه رد عليه بقوله وعليكم لقول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا سلم عليكم أحد من أهل الكتاب فقولوا وعليكم أنا إذن ولد بسكين أرنايك مع السلام عليكم فبلا تشمي وعليكم السلام إذن تشمي وعليكم saboda akwai waɗanda ma ba assalamu alaikum da suke cewa suna cewa assalamu alaikum assalamu alaikum haka wasu ke faɗa to ba sallama suke yi ta gaskiya idan haka shi ka abin da ya fi ke kawai ka yanda da ya ke ka ce musu wa alaikum نعم هذه يضطره عند المرور به في الطريق إلى أبيته لقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تبدأ اليهود ولا النصارى بالسلام فإذا لقيتم أحدهم في طريق فابتغوه إلى أبيته yake yasanmu inda marori biyu suka yi tsere abu yake idan mutum ya wuce ɗaya daga cikin ahalin kita to ya kai shi mafi kuncin kurin ka ga arni a mota inda yake za ka karkata ta yadda zai gefen hanya ko inda zai tafi a can da ɗaura rasul sallallahu saboda faɗa na sallallahu alaihi wasallam la tantahu yahuda wala nasara bis salam kada ku karar wa yahudu da nasara da sallama fa idza laqitum ahadahum idan kuka haɗu da ɗaya daga cikin shi ɗaya daga cikin su fi tsariƙin a hanya fasaruhu إلى عطيته to ku tura shi zuwa ga wanda أقول fi hakuruwa da shi ana gurin da zai fita hakuruwa idan ya shiga to ku tura shi na'am ya nuna darajar musulunci da kuma kafin amma da kawai suna ganin kafin a matsayin ruwa su da yawa ma ba su yi نعم ثاني عشر مخالفته وعدم التشبه به فيما ليس بضروري كإيفاء اللحية إذا كان هو لا يحلق إذا كان هو يحلقها وصبغها إذا كان هو لا لا يصبغها وكذا مخالفته في اللباس من عمة وتربوش ونحوه لقوله عليه الصلاة والسلام ومن تشبه بقوم فهو منهم وقوله خالف المشركين أعقل لحياة لحياة وقصها نعم أعقل لها وقص الشوارب وقولي إن اليهود والنصارى لا يصدق لا يصدقون فخالفوهم يعني في باب اللحية أو شعر الرأس بصفرة أو حمرة لأن الصبغة بالسواد قد نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم لما روى, لما روى مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال غيروا هذا الشعر الأبيض واجتنبوا السواد أنا يتي مخالفة أصحاب مكة وعدم التشبه به فيما ليس بدون أبدا abin da ba larura ba waɗanda ba musulmai ba suke yi shi ne malam ya ce ta yi fa'in yake ya fi ka kana uwa ya halitta idan yana aske gemu kai za ka aske gemu ko sofiya idan kana uwa na ya ci da kuma rana ta idan shi baya rana wata za mu kana fito fili ba su yi himmatu da kuma saba masa fili ba a cikin ah, kaya ana kayan da suke sawa ya zama kai ba irin su za ka dinga sawa min immatin na daga imma ne abin nan ba shi da suna rawani ko tarbush tarbush yana nufin wani abu ne da ake sa kai ake sa a kai a hula wani hauyi da makamantan haka a ga da kirka ga armi ya sa rauni Akwai ce ka dinga sa sai rauni ba sun na bai kawai dai mutum zai iya sa amma dai ba shi daga cikin sunoni kamar yadda wasu ke faɗa da hadisan da suka zo a kan falalar rawani ba ko ɗaya da yin wani sai dai mutum ya sa rawani kawai a matsayin al'ada ko kuma saboda saɓawa su a kafirai malam yake cewa ni kauli alaihi salatu wassalam saboda annabi sallallahu ya ce man ta bi qaumin fa huwa ne duk wanda ya kawo da mutane ko yana cikin su ko qauli da faɗin su khalifin mashirki ku saba wa a afun liha ku suka gemu wa kasu shawari kuma ka ake gashi ba Su yana daga cikin kamanceceniya da arna mutum ya zamanto a yana ake gemu kuma yana barin gashi kawai cikiniya ne wannan da yanzu shawa amma an baka imani da ake gemu ba duk da rance mafi inganci a gangiwa da tsaye da gemu duk da rance mafi inganci wajibi ne tsaye da gemu to ban baka ake su duka ya fi sauƙin haramci fiye da kabar gashin ba kika ka ake gemu kuma hatta wanda ba sa barin gemu da sun gamsu cewa barin gemu kamala ce ko ta sha'aka ce ko gurin da ya zamanto ba a san mutanen da ake tare da su ba don za a yi talla haka ga wani mai gemu za a ce kar wa bismillah so har waɗanda ba su da gemu sun gamsu cewa wanda yake da gemu ya fi su kamala shi za a ce bismillah fadda to kaga wannan yake nuna mana cewa kenan yanke gemu yana da matuƙar muhimmanci yake cewa da kuma faɗa annabi sallallahu alaihi wasallam inna yahuda wan nasara la yakfurun fa khalifun yahuda da nasara ba sa da gemu su da ka saba musu ya halatta mutum ya sa wa gemun shi wani launi ko abin da aka hana mutum ya san shi ne baki in farfarar ka ce yawa za ka iya saka wani launin daban saboda kaɗan sitarta shi fanka amma ba a so ka sa baki saboda shi baki zai iya haifar da yaudara saboda yanzu idan ka sa baki ka je neman aure za ta iya zaton cewa da raguwar shekaru ko kuma ana buƙatar wani abu da ake so a ba mai wani shekaru na musamman to kaga idan ka sa baki ba za a iya gane shekaru shine malam yace ya an yi tibaban nikiya a wasu shi'arar ra'ad sufratin a wukun batin ya an nasa buga bin kawa da sarar nema rawa wa mutum an nausa kalan kala zan yi da shi'arar ajiyar da su ne musu kawa a zahiri wannan hadisi ya zo ne a kisarwa a kisarwa a nausa kalan yace a canza mai na ya so to da ya fi shahara ne shi ne abu ko haka ko yawa kuma ma usman din shi ne asalin sunan shi amma kamar yadda abubakar din bai shahara da asalin sunan shi ba to shi ma haka abu ko haka din bai shahara da asalin sunan shi ba na'am da haka lokacin da aka zo da shi ya musulunta ne a shekara ta takwas shekarar da aka buɗe maka أنا قلت لهم أنت غيروا هذا الشعر الأبيض شنزع صنعوا تاشو فرعوا تاشو أما هو اشتري في السماوات تني تاشين تعمل تعمل قبل لي تركي أتعمل شيني أنا هو اشتري في السماوات بند التعمل نعم نعم طالب الأدب مع الحيوان المسلم يعتبر أغلب الحيوانات خلقا مهترما فيرحمها برحمة الله تعالى لها ويلتزم نحوها بالآداب التالية قال يقول لدك ترى حيوان معناه ترى دكتور قال يقول المسلم يعتبر أغلب الحيوانات ya kamata musulmi ya ɗauki aglaban hayawana ya ɗauki mafiya yawan yawancin dabbobi a matsayin cewa kalkan mutsaraman a matsayin cewa halitta ce abin girmamawa bayar hamuha bi rahmatullahi ta'ala laha sai ya girmama ta da rahamar Allah saboda Allah ya girmama ta abin da yasa yake hayawa hayawana mafiya yawancin dabbobi saboda akwai waɗanda in Allah ya haɗa ku da su kisa ne ya kamata kawai ya kamata ake ce ka ga zaki ya shigo zariya ka tsaya ba shi abinci ko kuma buɗa mai hanyar da zai wuce ba ya kamata ya kawai ka rage shi akwai bindiga a kusa da kai yawa saɓanin ragowar waɗanda aka yi umarni da cewa za ka samu lada irin su mage da sauran dabbobi wata ta shayar da kare kuma ya zama mata kuma bai shiga aljanna so wannan yana nuna mana cewa akwai nau'ukan dabbobi waɗanda za ka kashe su a nan kawai salama cikin hadisi ya ce ya faɗi dabbobi guda biyar waɗanda ya ce ana kashe su a kowane irin hali ko da ma mutum ya ɗau harama da aikin hajji ne to in dai ya haɗu da su to kawai ya kashe su to shine malam yake faɗan ladubban zamantakewa da dabbobi na'am awwalan it'amuha wa saqayha idza ja'at wa aishat لقول الرسول عليه الصلاة والسلام في كل ذات كبد حراء أجر وقوله من لا يرحم لا Wa وقوله irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama mana idan suka ji yunwa ka ce su kana da akuya kana da mage kana da aku da kake kiwo kada ka bar shi da yunwa har ya mutu shi mana iqamuha wa tafiha idza ja'atu aisha idan ta yi idan ta yi ka ciyar da ita kuma ka shayar da ita idan ta ji yunwa ko aisha ko kuma ta yi ruwa da kaular rasul alaihi السلام saboda hannun sassan ya ce fi kulli za ki kabajin harra ajal wani abu da yake da hanta idan ka ciyar da shi za ka tsira da kuma da yake malla yarham la yarham wanda baya jin sosai to shi ma ba za a ji sosai ta ba wa kawai yarhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama ku ji tausayin waɗanda suke kasa wanda yake sama zai sosai na mu ثانيا رحمتها والإشفاق عليها لقول الرسول الكريم لما رآهم قد اتخذوا حيوانا غيرا أي قربا هدفا يرمونه بسهامهم لعن الله من اتخذ شيئا فيه روح غرضا ولنحيه صلى الله عليه وسلم عن صبر الزهائم أي حدثها للقتل ولقوله من فجأ هذه بولدها ردوا عليها ولدها إليها قاله لما رأى الحم حمرة طائر نحو تهوب تقلب أفراحها التي أخذها الصحابة من عشها نعم ما لن يبقى توسع مسكما جقلش saboda nan ta lokacin da ya ga wasu sun riƙe haiwan su ɗauki wani kinsu sun ajiye shi kawai suna harbin sa sai nan sassan mai ce la'anar lamu zaraba in eh, shi ne ma'anar hadafan, mana kamar ka ajiye abu kawai ka dinga wasan harbi ne shi ne ma'anar zaraba shi ne hadafan shi ne ya fassara shi da ya ramu da hobi su hali mana ya zama ka ajiye tsuntsu ko wata dabba mai rai كنا وارتادي تكو كنا هربنا تيتي لعن الله من اتخذ شيئا في يروم ورثا الله يا لعن شيء وان دير وان عبد يلك جري يلك يشكر غرضا يلك يشكر عمل ديو عبد الذي دين رواد فنهر كيش ولله صلى الله عليه وسلم أنا حفظ البهائية أي حفظ هذا الحفظ لن صلى الله عليه وسلم يا حنام kawai ka sa abu dabba don kawai haka kashe nan sassarin ya hana wannan sannan nan sallallahu alaihi wasallam ya ga wata mace wata dabba wacce ya zamanto ta shiga damuwa shi ne ce man faza a hadin bi waladiha wane ne ya jawo wannan dabbar damuwa ta hanyar ɗauke ɗanta rutu alaiha waladaha ilaiha kuma yan mata da ɗanta ya zuwa gare ta saboda haka malam yake kala hu lamma ra'al lamma ra'al kummara ta'irun tatlubu a allati a ashabatu min ushur kumra din na Allah wa alam kamar dai kuciya ce ko wani abu ko wani kuso makamancin haka eh, ya ganta lokacin da take ta neman 'yan ƙarshen ta saboda sahabai sun ɗauki shi na nan sassalmi cewa ya tayar wa da wannan sosuwa hankali ta hanyar ɗauki ɗansa kuma ya masu da ya'yansa alakulli hal wannan da yana nuna mana rahama da kuma jin ƙai tsakanin mutum da kuma ragowar jama'a shimar rabi'a إراحتها عند ذبحها أو قتلها لقوله صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلى وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح وليرح أحدكم ذبيحته وليحيد شفرته قال yake إراهتها inda ذبيها أو قتلها إذا ممكن ya zo wurinka ko kuma ya zo kashe yabba mana ko da abubuwan da aka ce a kashe su idan duka ɗaya zai mutu to kanka mai duka yi ko shi ta kaga ko irin saka da suke fitintunin da suke cikin fitinanni a cikin dabbobi amma kaga duk da haka a shari'a wanda ya kashe su a duka ɗaya ko wanda ya kashe su da duka biyu lada annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna allah kataba al-insana ala kulli shay Allah ya rubuta kyautata akan komai sai za ka tantu fa ahsinu fitna idan za ku kisa to ku kyautata kisa wa idza zabahtu fa ahsinu dhabha idan kuma za ku yanka to ku kyautata yanka wa yurih ahadakum ahadukum zabihatahu mutum ya na da abin yankansa wani shidda shakar tsaniyar wata wukar shi ana in za ka yanka kada ya zama wukar da za ka yanka da ita ta zama ta dakushi ya kamata ka yi ƙoƙari ka wata ta sosai ta yadda gigarawa ɗaya ko biyu kawai za ka yanke wurin da ake bukata a yanzu wannan shi ma yana nuna mana yadda musulunci ya umarni da rahama ga gaske na adamu tare ne عدم تعذيبها بأي نوع من أنواع العذاب سواء بتجريدها أو ضربها أو بتحميلها ما لا تطيق أو بالمثلة بها أو حرقها للنار وذلك لقول الرسول صلى الله عليه وسلم دخلت امرأة النار في هرة حبستها حتى ماتت فدخلت فيها النار فلا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها ولا هي تركتها تأكل من حشاش الأرض وقد مر عليه الصلاة والسلام بقرية بقرية نمل موضع نمل وقد أهرقت فقال إنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار يعني الله عز وجل malam yake cewa kada mutum ya samu dabba kawai ya dinga masa azaba التمكين ومعنى عدم التعريف بها بأي نوع من أنواع العذاب هو اللي عذاب يعني حرام النبي صلى الله عليه وسلم دخلت امرأة النار في جمرة هبت فتحها حتى معتد أو قيمة تجد في الشجاة وتتبه للكوي آه، وت مهدي وتتسري تعتد كمهدي بتبتع taci'a daga daga abin nan ɗin abin nan ba ba ta ba ta abinci ko kuma ba ta ba ta taci daga cikin ciyawa da kuma abubuwan da Allah ya tanaga da dabbobi ba sai Allah ya sa ta a wajen sana annabi sallallahu alaihi wasallam marra bi qaryati namli ya taɓa wuce wata wani guri na tururuwai haka tururuwa ba ga dogari ka ƙona ta كان سلسل ميكي لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار في حالة وني عذابا دوتا وإن يبا أبنجي نسا abin da wannan yake nufi shine hatta ma hatta dabbobi to bai halatta ya zama to mutum ya kona su ya خامسا إباحة قتل المؤذي منها كالكلب العقول والذئب والحية والعطرس والفأر وما إلى هذا لقول الرسول عليه الصلاة والسلام خمس خمس خمس فواتك تقتلنا في الحل والحرم الحية والغراب والغراب والغراب الأبطى والفأرة والكلب العقور والهديا كما صح عنه كذلك أتل الأطرب ولعنها duk dabba da take cutarwa ya halatta ya zama to an kashe shi ne ibadu a tukatun ubiyun ha ya halatta duk wanda yake cutarwa a ciki a kashe shi shi ne yake karkar da kamar mahaukacin kai mahaukacin karya ya halatta in ka gan shi haka ko da na wani ne in ka kashe ba haka biya ba wazi'if haka na in mutum ya kura ya halatta ya kashe ta walhayya da kuma muci shi ta za ka gane kuskuren mutanen da suka rike waɗannan abubuwa a matsayin sana'a akwai wani mutum a ƙarfar hukumar sumaila 90 wasa yake yi da wuce shi kana a cikin da shi ke cin abinci kawai an zo kasuwa ya yi wasa da wuce sannan ya kamo aljani a macizan saboda haka ya tare shi da ya tare shi sai ya yi nuna jaranta irin ta mazan nan ya ƙi nuna ya ji daji ƙarshe dai mutumin nan ya faɗi aka ɗauke shi da gogoron ba jima ya mutu da yake shi a jikshiyarci da ja'iranci za a ga mutane hawa hawa su to aka samu wani ya kama macijin nan aka saka shi a wani guri aka ɓoye shi a ciki macijin nan yana ta hankoro yana fara amma wa shigare da aka samu wani yanka shi ya cinye <laughs> in ce jin aljani ne a yadda suka ɗauko a taska labarai ta kano saboda har bayan an yanka an rarraba nama yanka yanka yana motsi a cikin ruwa amma saboda wani shi kuma aljani ne shi ma a tukwan mutane sai da ya cinye macijin kaga nama an yayyanke kashi komai da komai amma yana yawo a cikin ruwa to shi yasa za yi mamaki musamman dai mace da gaskiya ni ina mamaki mutumin da yake zai ci wala ina mamaki to su kuma waɗanda suke cin zai sun ce naman shi daɗi kamar kifi haka suka ce ko sun ce kamar kifi sala sala ya na eh. Allah wa akwai lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam shi da suka je yaƙi da sahabbansa Su ɗaya da ya dawo ya yi amarya kawai sai same ta a waje yana samun ta a waje kawai sai sai zamanto hankalin sai kai da ji sun ke kama saboda kishi ta fi ta ya shiga ɗakin ka gane yake faruwa yana shiga ɗakin sa kawai sai ya ga miciji ya kanan a gare shi sai su ci micijin su kamar yadda masu ruwa a rawar rawaito tsakanin shi da micijin ba a san wanda ya fara mutuwa ladan ya sunan wannan mutuwar da hausa na mutuwar mai ake cewa Ahmad mutuwar mai sunanta na? Ah, za a cike da a wajen matasan mutuwar kasko sama an tugu me yasa ake ce mata mutuwar kasko eh, na zan mutuwan kasko amma dai hikimar cewa mutuwan kasko ne ba saboda ya kan zama bai ba za a mora ba wannan sunan ka mutuwar kasko mana idan haka yi mutuwa tare to shi suke kira mutuwar sunan da kira mutuwar kasko duk lokacin da aka mutu tare gaba daya ba wanda ya rage ba san waye ya riga mutuwa ba ne shi ne mutuwa kaskato a nan zai kalam shi ne yake bayani cewa in mutum ya ga mutum ya a gida ya ya yi addu'a kafin ya kashe kuma abin da zai baka mamaki shi ne macizai suna cin magana musamman dai dama an aljanu ko ta bishiya ta da gidana wani ikin wata cibiya tana zuwa kusa da inda suke a kushe da kusa da ɗaki suke kusa da ɗaki su suka je suka ce don allah ya haƙuri daina zuwa daina zuwa nan gurin suka babba ta hakuri yana ba tsara gani a zahiri suna jin magana musamman aljanin tunda kaga ita ma da annabi sallallahu ya faɗa a yi musu ina haɗa ku da alƙawarin da annabi suleiman da alƙawar annabi nu da alƙawar annabi nu suleiman alƙawar annabi nu da alƙawar annabi suleiman kada ku cutar da annabi karkar ne ce za ta yi zai nuna za ta in ta sake da aka faɗa in ta da na uku ka kashe ta ba abin da to kaga a zahiri suna jin magana dama kuma dabbobi a zahiri suna jin magana kawai dai mu ne ba ma fahimtar maganar tasu amma dai a zahiri suna jin magana na ina kuma a mai ma ta yi eh. ta fi shekara goma a zuwa shi ne da ta daji a kuma domin ya da irin ayyukan ta amma ya daji Allah Allah ta fi shekara goma ya ce mata kawai je na ba ta a ta tana ma jin hausa kuma ba ta amsa ba a lokaci. bayan ka gaya mata aka kwana nawa ke kike dama suna ji kawai ne mayarwa ne ba za su shi ta ka ba annabi Sulaiman yana tafiya yadda ya zo a suratul nan din suratul ruwa kaga yana tafiya ne kawai sai ya ji wata tururuwa ta ce ya ayyu annamu udkhulu masakinan la yahtimannakum Sulaiman wa junudu wa hum la yashurun kuma a garin namu da ya je ya sami gidan ya shi a wani da ake baya iya magana ya ni da ya ke ba ba zai iya magana ba kuma baya ba haɗi kamar yayin haɗi a ya sami gidan da ya haɗi ko su daga inda ya haɗa wani gidan na har abin da ya kawo da ƙara magana da shi da ƙara kuma yana nan da rayuwa sai dai dinga yi ba magana ya aure ko yake da girman kama yi haka musamman ita tururuwa gaskiya ana cewa in dai ka zalunce Ka kai matsala haka wasu ka ci ta san wanda shi ma ya mata fitsari shi ma an aura ta kumbura ya je fitsari a gidanta so duka je wannan yana nuna mana irin yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake girmama abin da ya halatta da kuma yadda allah maɗaukacin sarki ya ya kula da abubuwan bayan yau da kuma Na yanzu mara saboda haka malam ya ce wal afra haka kunama wal fa ita ma akwai masu asa da ita ko kaga wasu zo da su da yawa wal fa'ar da kuma tsera kuma ila zalik da kuma abin da yake makamancin wani. da kaula wasu sallam sama da faɗa nan sallam sallam hamsin fawasikun cikin da ke yin da haram abubuwa biyar fasikai ana kashe su a zaman gida da kuma haram alhayya ta ciki wal aqrab wal gharab al da kuma hankaka والفعرة الإيرة والقلب العقور فكما ما وكتشي كريم والهدية أو الدروع كما والبدعة تكتشي الشروع فيتشي كما سعى ذلك كما سعى أنه كذلك أكل أقرب ولعنها haka nan ya la'anci kunama ya kuma la'anci lokaci muna ƙanana zan tafi makaranta da sauri ba mata sa ba a lokacin kawai sai na ga wani abu zai wuce sai na ɗaga mai kaba ta ya wuce da shi kuna mai Allah ta harbe to yan waɗannan abubuwan duk suna cutarwa amma sai kai mamakin yadda mutane suke wasa da shi na'am جواز جواز وسم وسم النعم في أذانها للمصلحة إذ رقي صلى الله عليه وسلم يسمو بيده الشريفة قبل الصدقة أما غير النعم وهي الحبل والغنم والبقر والبقرة من سائر الحيوان فلا يجوز وصمه لقوله صلى الله عليه وسلم وقد رأى حمارا موسوما في وجهه la'ana Allah man haza fi wajen ya halatta in akwai maslaha a yi musu shaida har za a nan sosalam ya yi wa raƙumin sadaka shaida shi ne ma'anar izuru iya sallallahu alaihi wasallam ya su mu biye da sharifa illa sadaka sai malam ya ce amma zairun ni'am ma abin da yake ba ba dabbobin ni'ima ba dabbobin ni'ima su ne guda hudu raƙumai da shanu da akuyoyi da kuma tumakai waɗannan su ne dabbobin ni'ima sai ce fala ya juzo su wannan ba za a musu shiga ba da kauli sallallahu alaihi wa sallam saboda annabi sallallahu alaihi wa sallam wa qadar ahimaran mawsuman su ya ga wani a ah, wani jaki da aka mai shida كان يقول لك لا أنا ما هو من كما في الشيء الله يلا شو عندي هو أنا شو الشيء اللي عم تقولش نعم طبعا نعم. ما عرفة حق الله فيها بأداء زكاتها إذا كانت مما يزكى تنمى الله سبحانه وتعالى تنمى بعد زكاتها إذا انتنى أبو بوان دا أكي بعد زكاتها kaga waɗannan dabbobin na ni'ima guda hudu su kaɗai ne aka yi tufafi ana ba da amma doki ba a ba da zakkashi ina ce magana na tsohuwar ka haka kuna ko nawa kuke da su suna ba a zakka daidai da doki da jaki inda zakka za su shigo musu shi ne idan ya zamanto cewa ana ce da sayarwar su kuma yanzu kana sayan jakuna ana siyan yankuna tafiya to ka ga a nan su zama a wurin da su shara idan suka zama a wurin da su su za a iya siyan su a siyan su ah, adamu ta sha gudu ne zaminan adamu ta sha gudu bi ha an ba a tilla awul lahawi bi ha an dike da kawai da ala يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ولقول الرسول عليه الصلاة والسلام في الخيل على خيل بثلاثة لرجل أجر لرجل أجر ولرجل ستر وعلى رجل وزر فأما الذي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله فأطال لها في مرج أو روضة فما أصابت في إيلتها في إيلها ذلك من المرج أو الروضة كانت له حسنات ولو أنها قطعت إلها فسكنت, فسكنت شرفا أو, شر أو, شر أو شرفين كانت آثارها وأو وأرواتها وأرواثها حسنات له ولو أنها مرت بنهر فشربت ولم يرد أن يسقيها كان ذلك له حسنات وهي ذلك الرجل وهي لذلك الرجل أجر wa rajulun rabataha taganiyan wata akufan ولم ينس حظ الله في رقابها ولا ذكورها فهي له السكر ورجل ربطها فخرا ورياء ونواء لأهل الإسلام فهي عليه وزر نعم mutum kada ya shagala da waɗannan yankunan da za a yi ga Allah su wa ta'ala mana iya kokarin ƙoƙarinsa kada waɗannan dokuna shagarar da shi wajen biyayya ga Allah subhanahu wa ta'ala aw lahu biha aw dhikri ko kuma shagalar da shi daga daga daga da ya zama wasa da yake yi ita da shagalar da shi daga amurkan Allah saboda faɗin Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhan ladina amanu la tulkum amwalukum wala auladukum an dhikrillah Allah sai sarki yake cewa ya ko waɗanda suka yi imani kada ku da yayanku su shagalar da su daga Allah Allah dukiyar da Allah madaukakin sarki ya baka idan ya zama ta cewa ta shagalar da kai daga ambatan Allah to wannan yana da cikin abin da zai sa Allah ya fashe maka albarka da dukiya ko da ka ya kamata mutum ya yi kokari ya ga dukiyarsa ba ta shagalar da shi daga ambatan Allah hana ko tsara shi ne amma ya kawo magana a nan sallallahu alaihi da yake nuna cewa waɗanda suke amfani da dabbobi da dokuna ko kuma dawaki duka ana faɗa hmm. eh, an ce akwai abubuwan da a hausa suna da jaki sama da fiye ɗaya kamar doki za ka iya cewa dawaki za ka iya cewa dawakai za kuma ka iya cewa dokuna annabi sallallahu alaihi wa sallam ce cewa doki na mutum mutum akwai wanda zai zama masalada wanda zai zama masalada shine wanda ya rike ta saboda Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka inda kai ka dawo to wannan dokin to mutum yana samun lada cikin da dokin ya je ko gaba ya yi ko baya ya yi to mutum zai samu lada akwai kuma wanda doki idan ya rike shi shi kuma zai zama mai ta shi ne kamar wanda ya rike domin allah ya masa wadata ko kuma domin ya samu kamewa to shi wannan zai zama mata tsira ya kiyaye haƙƙin allah a cikin cikinsa ya zama to yana amfani da ita inda ya dace kuma yana ce da ita yana kulawa da ita wa rajulun rabata a na uku kuma shi shine mutumin da ya zama to ya rike waɗannan dokunan saboda alfahari kawai domin jiji da kai da kuma nuna isa da kuma riya shi wannan shi kuma ah, ta zama mata alhaji saboda haka ya rike ta don alfahari da riya waɗewa an kuma don nuna gaba ga mutanen da suke musulmai shi ne ma'anar waɗewa al'adar islam shi wannan zai zama mata alhaji sahabi ne eh, to ya danganta da ne dalilin hawa mutum ya aure domin wadatar da Allah ya masa ba shi da amma in ya aure don alfahari da jiji da kai shi ne zai zama masa sai sa ya raba shi guda uku wanda ya ajiye saboda ya ila wa sama Allah shi wannan zai samu wanda ya ajiye saboda wadatar da Allah ya masa to nan za su zama masa karatu kuma na ɗarshe shi ne wanda ya rufe dokunan domin alfahari kawai shi jiji da kai abu wannan alfaharin da jiji da kai shi ne halin kanta wa haruna ba saboda saboda ya yi alfahari da abinda allah subhanahu wa ta'ala ya ba shi ne fakaraja ala kaunihi ya fito cikin mutanen mutanensa a cikin walwala da kuma kwalliya فهذه جملة من الآداب يرائيها المسلم إزاء الحيوان طاعة لله ورسوله وعملا بما بما تأمر به شريعة الإسلام شريعة الرحمة شريعة الخير العام العام لكل مخلوق من إنسان أو حيوان mana yake cewa waɗannan ladubba ne wanda ya kamata mutum ya kula da shi a lokacin da ya yi mu'amala da hukunci da kula da abubuwan da shari'a ce umarni da su da kuma kula da ah, wanda yake da alaƙa da abin da Allah ya yi alakula halmalan ya ɗauki shafuka guda ashirin yana mana bayani game da haƙoƙin zamantakewa gaskiya sanin haƙoƙin zamantakewa yana daga cikin abubuwan da suke da muhimmanci da za a ga gaskiyar lamari yana da tsarancin fahimtar waɗannan haƙoƙin zamantakewa da juna kaga malam ya yi mana bayani kuma da haƙoƙin zamantakewa da iyaye haƙoƙin zamantakewa da yara haƙoƙin zamantakewa da mata da miji haƙoƙin zamantakewa da 'yan uwa haƙoƙin zamantakewa da maƙota haƙoƙin zamantakewa da makusanta haƙoƙin zamantakewa har da kafiri sannan kuma ya rufe da alhayawana ya kamata gaskiya kowa daga cikin mu nan ya dinga zaunawa da yaransa yana koya musu yadda za su zauna da mutane idan muka ɗauki suratul lukman sun ga wannan bawan allah masa ya zauna da yaran yaran ɗan ƙarami inda alƙur'ani ya ce ya bulayya ya zauna da yaron shi ɗan ƙarami yana koya masa idan zai zauna da mutane yana cewa ya bunayya aqimi salata wa amur bil ma'ruf wa ta'ani mota. ya kai ɗana tsayar da sallah ka dinga yi wa mutane wa'azi ka ga yaro ɗan ƙarami amma yana umartar da yin wa'azi sannan kuma ya mata wa'azi ya ce mata. wala tusa'ir haddaka linnas kada ka dinga yin mu'amala da mutane kana ɗaukar kamar banzaye shi ne ma'ana wala ta sa'in haddaka linnas mana kada ka dinga ɗauke kanka daga mutane yana da kyau ya zama to yaro duk matsayin da Allah ya ba baban shi na kuɗi ko na ilimi ko na karauta to a koya masa girmama mutane da kuma mu'amalantar su a matsayin cewa ɗan adam ne to kaga wannan shine abin da yake cewa da a ɗansa sannan ya ce maka kuma wakil fi mashika ka dinga tafiya ƙasa ta wakil ne sauke ka mana kada ka dinga tafiya kamar kana wannan kada ka dinga yin tafiya lafta ola kar kuma ka dinga yin tafiya wacce za ka rika yin sauri a dinga kamar mahaukaci sannan kuma ya ce wasu min sauki ka dinga ƙasa da sauki me yasa inna an karal aswaki da saukin hanyar? saboda sauki mafi mafi muni shi ne saukin jami'a kaga wanda yana da matuƙar muhimmanci sannan ya ƙara masa bayani da cewa kuma wasu alama a fara duk abin da ya tsaye ka kusa da ɗaya saboda rayuwa dama ta jiru wani. gaskiyar lamari yi wa yaro tarbiyya game da zamantakewa abin wanda ba mu cika yi ba kuma ba dole ba ne makarantun da muke cewa yara musamman yadda yanzu a zamani abin da aka ku ba wa mahimmanci ne ilimin mu ba dole ba ne ya koyi wani za a ga akwai yaron da ko iya bai da mutane da iya akwai yarinyar da kwata-kwata ba ta damu da lada yanayin waɗanda suke ƙarƙashin babanta ko suke aiki tare da babanta da suna ganin su ma kamar bayi ne wannan gaskiya yana daga cikin abubuwa waɗanda ya kamata a lura da su shi yasa yake mai wala ta sakir sabda kalina wala ta fi fil ardi maraha kada ka dinga tafiya ta takama inna allaha la yuhibbu kulla muhtalin fakhur Allah baya son mai tafiya ta takama fakurin kada kuma yake yawan alfa ina fatan mun gane yana da tsananin amfani ya zamanto cewa kana yin tafiya ta kafin kana yin tafiya ta girmamawa kana kuma koyar da ɗanka a irin waɗannan ɗabi'un masu kyau da haka waɗannan abubuwan da malam ya faɗa a cikin shafi ashirin suna nuna mana girman musulunci suna nuna mana mahimmancin musulunci suna nuna mana kuma musulunci addini ne wanda ya lura da dukkan ɓangarorin rayuwa saboda haka yana daga cikin ƙa'idojin shari'a shine duk abin da musulunci ya umarni da shi to rai zai ce ina ma dama da ayi yi umarni da shi duk abin da musulunci ya hana za a ga ya dace da hankali saboda haka abin da mutane suke cewa shari'a sabanin hankali wannan kuskure ne ba wata shari'ar Allah subhanahu wa ta'ala wata take saba wa daidaitaccen hankali ko yaushe shari'ar Allah subhanahu wa ta'ala tana yin daidai da daidaitaccen hankali amma ba ta wa hankali wanda yake daidai yawa in ka ga ta saba wa hankalinka ko dai hankalinka ba daidaitacce ba ne ko kuma shari'ar da aka gaya maka ba ta inganta musamman yana yake wannan shi ne Allah da wa da ya ba mu cewa Allah ya sanya mu cikin bayan Allah na gari Allah kuma ya sa waɗannan lajibba da muka karanta ya zama mun amfani da yake suka tambaya a wancan malamin ya ci ka shekaru game da haka ce eh, ko kai shiru ko kai cewa alaikum suka saba wa suna ne saboda faranta a wani mai malam malami an bara ne game da idan mutum ya mutu ko a

shi ake kira ne a zancen da ya fi inganci kya shi ne ‘ya'yan mutum karanta amma wasu wanda ba ‘ya'yan shi wasu karanta mai gaskiya ne mata ba wasu malaman ma suna cewa ba shi da hankali kana yin whatsapp saboda kana yin whatsapp kana amfani da google na sai ce ka zo ka kaso mu hukunci karanta wa mawace alfa'ani da da san dai da ya fi inganci shi ne yaran ku za su karanta masa amma ban da waɗanda ba ya yi shi Allah ya ba mu da yake. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.